يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار haka allah الله تشكي كونسا يومنا رانر sha غواتن هدو watan rabi'un thani shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 11 ga watan ɗaya shekara ta biyu da da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama muna nan a babi na sha ɗaya babin fil mujahada wanda a ƙarƙashin wannan babi za mu tashi hadisi na da biyar. wasu kuma nasu za su gan sa shida in ka lissafo kuma eh, a wannan babi ka za mu tashi hadisi na sha 11 a jerin kuma hadisan da makarantu tun daga farkon littafin zuwa nan hadisi na biyar zuwa na shida a wajen wasu nasu bugu an ibn mas'udin radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan mas'ud allah yarda da shi ƙala ya ce ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce aljannatu aljanna aqrabu ila ahadikum ita ce tafi kusanci ga ɗayanku min shiraki na alihi fiye da kusancin da ke tsakaninsa da maɗaukin takalminsa wannaru mithlu zalika wuta ma kamar haka take mana ita ce tafi kusa da wato ainihin mutum ko ɗaya daga cikinmu fiye da kusancin da ke tsakaninsa da maɗaukin takalminsa rawahul bukhari imam bukhari ya rawaici wannan hadisi sahaban hadisi kamar da muka ji shine abdullahi bin mas'ud ibn ghafir al-hudhali mana dan kabilar hudhayl daya daga cikin waɗanda suka shiga addinin musulunci a karan farko lokacin da shigarsa take da wahala da wuya ya yi hidima ga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana riƙe wa manzo takalma yana kulawa da matashi na manzo matashin kai da asuwaki da abubuwan da suka kama da haka ya halarci yakin badar ya kuma halarci dukkan yakokin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ina daga cikin shugabannin sahabbai malamai a tsakankanin sahabbai allah ya datar da shi da haddace littafin allah alkur'ani ina daga cikin wanda suka ba da gudunmawa alkur'ani ya kammala ya haɗu har muka same shi yadda muka same shi ya karɓi saƙon karatun littafin allah alkur'ani na surori ɗaiɗaiɗai har guda saba'in daga bakin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina da falaloli masu ɗimbin yawa allah karɓi rayuwarsa a shekara ta talatin da biyu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rasu a garin madina bayan haka wannan sahabi a ci gaban hadisin yake cewa qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce aljannatu aqrabu ila Ahadiku. aljanna ita ce tafi kusanci da ɗayanku min shiraki na'lihi fiye da kusancin da ke tsakaninsa da maɗaukin takalminsa wannan romit lozalik wuta ma kamar haka take wajen kusanci tsakaninsa da ita malam ahmad bin muhammad mai littafin al munir a luga da ya zo bayani a kan shirak da ya ratso cikin wannan hadisi min shiraki na alihi yace abin da ake nufi da shirak shine wato ainihin ka ce igiya wacce take kasancewa a kan doron ƙafafuwa na takalmi kaga shine maɗaukan kenan maɗaukan su suke zama a kan doron kafafuwa to shine manzo yake cewa kusancin da ke tsakanin waɗannan maɗaukai wanda duk wanda zai sa takalmi su suke rike da ƙafar tasa ya sa takalmin ba zai subale ya faɗi ba baya da za a yi kai tafiya ba su tafiyar takalmi in ba su ba zai ba in ka sa ma waska cewa zai rikai sai dai karka aje ka a ƙasa sau da haka su da suke rike da shi gefe da gefe da kuma can ƙarshe su ne takalmi to yadda suke da jikin kafar mutum ba yadda za a yi tafiya ba sa taɓa da jikin kafar mutum suna na da ita kafa tana na da su to wannan duk da yadda suke da kusanci dab da dab da jikin dan adam to aljanna ta fi haka kusanci da shi to malam muhammad bin salih al-uthaymin allah ya ji kansa da rahama yake cewa ana buga misali da madaukin takalmi idan ana so a yi misali akan wani abu na dab da dab da mutum duk abin da yake kusanci da mutum to ana so a bayyana kusanci ya kai kusanci to sai a misali da maɗaukin Shi shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a wannan hadisi don in nuna wa al'ummarsa cewa aljanna ubangiji a bar samu ce a sauƙaƙe dab da mu dab da ita muke haka kuma al'amarin wuta dab da ita muke dab da mu take so da haka gefe da gefenka imma aljanna imma wuta to shine ke faɗa mana cewar tsananin kusanci da wato kaiwa matuƙa na kusancin aljanna da kowane ɗaya daga cikinmu kusancin ya fi irin kusancin da ke tsakanin kowane ɗayanmu da maɗaukin takalminsa to shine malam muhammad bin salih al-uthaymin allah ya ji kansa rahama yace idan mutum ya tsaya tsaye kallo wannan hadisin zai tarar da hadisin yana kunshe da kwadaitarwa kuma a lokaci guda yana kunshe da tsoratarwa da razanarwa abu biyu yake kunshe da shi in ka ji aljanna kowa zai so a ce in aka yi magana wuta kowa zai ce ba ni ba zai fatan ba haka ba ko saboda a lokaci guda an faɗa maka abin da zai sa ka shauƙi da ƙauna da bege an kuma faɗo abin da zai sa ka firgita da shiga damuwa da tashin hankali to wannan irin salon da alkur'ani yake tafiya a kai kenan haka kuma salon hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama suke tafiya a kai harka ta kira zuwa ga allah da an karar da bayi abin da ya kamata su yi da wanda bai kamata su yi ba sai ana faɗo abin da yake mai daɗi da yin albashir kuma a faɗo wanda yake mara daɗi da tsawatawa an fahimta ko abin haka yake tafiya ruwan sanyi da na zafi ɗaci da zaƙi ko to haka abubuwan suke tafiya haka ko gurin jarraba da allah subhanahu ta'ala yake sai jarrabe ka da abu mai daɗi mai kyau abin sha'awa abin bege abin fata wani lokaci kuma sai jarrabe ka da mara daɗi to haka abubuwan suke tafiya wuta da ruwa ko sanyi da zafi zaki da ɗaci haka abubuwan suke tafiya sau da haka duk zai kira da zuwa ga allah subhanahu wata'ala sai ya tafi irin wannan salo a faɗo abin alkhairi abin da za a kai ga samun nasara a kwaɗaitar a zaburar don a yi a dace da wannan alkhairi a faɗo abin da yake mara daɗi mai wato ainihin ta da hankali da sa damuwa a tsawatar a nuna da cewar a kiyaye wannan abu don a kauce masa to hadisin yana dauke da irin wannan salo da Allah subhanahu ta'ala yake bi ko manzo sallallahu alaihi wasallama yake bi wajen isar da saƙon Allah subhanahu ta'ala zuwa ga al'ummarsa saboda haka jumlar farko da take cewa aljanna ta fi kusanci da kowane ɗayan mu fiye da kusancin da ke tsakaninsa da maɗaukin takalminsa a nan ne kwaɗaitarwar take da kuma yin albishir ɗin in aka faɗa sai ka ji daɗi an ce aljanna dab take da fiye da kusancin da ke tsakaninka da maɗaukin takalmi za ka yi murna za ka so a ce haka ta faru ana kuma faɗo ɗaya ɓangaren nan kuma sai ka ji hankalinka ya tashi razanarwa ta same ka da firgici saboda haka wannan hadisi na ɗauke da waɗannan gaɓoɓi kamar haka malam ibn battal allah ya ji kansu da rahama shi kuma da ya kalli hadisin sai ce to abin da ake so mu fahimta saƙon da manzo sallallahu alaihi wasallam yake so ya isar mana a wannan kalmomi guda biyu yana sanar da muna cewar biyayyar allah subhanahu wata'ala tana sadar da bawa zuwa ga aljanna dab da dab har ya kai ga shiga cikinta in dai za ka ɗauka wa kanka bin allah to aljanna dab take da kai kana mutuwa can za ka tafi kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake cewa wanda ke karanta ayatul kursi daddare babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa tazararsa da shiga da aljanna mutuwa ce kawai ana cewa ya mutu can za a kai shi kaga ayatul kursi abin nan ayatul kursi aya ce guda daya cikin ayon alkur'ani ta ta kunshi wato ainihin bayani akan girman Allah subhanahu wata'ala da haƙoƙinsa da sunaye da siffofi da abubuwan da ba su kamata a jingina masa ba irin su gyangyaɗi irin su bauchi bacci to idan ka karanta ta manzo ya ce babu abin da zai hana ka tafi aljanna face mutuwa kana mutuwa can za ka tafi haka irin abin da ya shafi karanta suratul mulk ita ma tana zama shamaki daga fuskantar azabar kabari wanda ku bai masa azabar kabari bai samu nema kabari ai so mun taɓin na zai tafi aljanna su da haka sai ake san da mu irin waɗannan ayyukan alkhairi irin waɗannan abubuwan kirki in kala lazamce su ka mai da su abin yi to aljanna dab take da wuyatta a ce ka mutu can za ka tafi allah ya sa mu dace sannan sai yake cewa kuma har wa yau hadisin sai yake sanar da mu cewar saban Allah kuma kusanta bawa yake da wuta in dai ka sabar wa kanka ka zabar wa kanka ka daukar wa kanka ka saba Allah to dab kake da tafiya wuta saboda haka kana faduwa ka mutu to can za a kai ka saboda abin da kake na saban Allah dama share fage ce kusanta kanka da ita wuta ne misali manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa cikin al'umman da suka gabace mu an yi wasu mutane guda biyu 'yan uwan juna ɗaya daga cikinsu ina da yawan yin saɓon allah ɗaya kuma mutumin kirki ne mai biyayya ga allah sai ke ta tsawata wa ɗan uwansa wane ka kiyaye allah wane ka daina abin da kake to wata rai zotar da shi na aikin sa wace wai kai an aiko ka ne ka zama mai sa ido a kaina ba ka da abin yi sai dai kawai in ka gane wani abu ka takura wannan sai ishi kuma ta sosa masa rai shi da ike masa wa'azi ike kokarin rabo shi da wannan abu da ike na rashin dacewa sai kuma i gaggawar sakin baki sai cewa ai na rantse da Allah Allah ba zai gafarta maka manzo ce sai ubangiji subhanahu wataala ya ce waye yake rantsuwa ba zan gafarta wani bawa na ba mun yi haka da shi to na gafarta masa shi kuma abin da ya ban karba ba aikinsa a banza tunda ai sai an karba aikin zaka tafi da kai din to ban karba ba tunda har zai bi kirji ya faɗi wani abu da bai je ya ga abin da zartarwa bawa na bai san kaddara ta bai san me na hukunta ba Sannan dan wuta aljanna nawa ne amma tun da hayar rantse ba zan gafarta masa ba to ai ne mai gafar? ko wa man ya gafiru dhunuba illa Allah ba mai gafarta zunubi sai Allah to ya ce ko ba zan gafarta ba ni na gaya masa to na gafarta masa shi kuma aikin dai ban karba kaga cikin dan kankanin lokaci abin da yake gaba daya lalata shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya jefa kansa cikin matsalar da ba zai fita ba to shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana wata fatab take da kowane ɗayan mu fiye da kusancin da maɗaukin takalmin mu yake da shi da mu to kun ga wannan kalma ta kai shi ta baro ta zama dalilin halakas to saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama yake ambata mana waɗannan bayanai malam Ibnu battal yake cewa saboda haka wanda yake saban Allah subhanahu wata'ala to yana kusanta kansa ne da wuta ina ƙara yin dab da ita ne da zara ya mutu akan haka to wuta zai tafi sannan sai yake cewa da biyayyar Allah ɗin aikin kirkin da kuma saban sukan iya zama masu sauƙi a ah, to cewar wallahi Allah ba zai gafarta maka ba ai ba ta da wuya faɗa ko amma mai faɗar kuma mai ja masa halaka ko manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda karshen magana ta zama la ilaha illallah sai ce me dakhala aljanna wanda karshen magana ta fita zan fadar la ilaha illallah to aljanna zai tafi zai shiga aljanna ya ma shiga aljanna to kaga farta la ilaha illallah ga wanda Allah ya sauƙa masa ita ba ta da wahala faɗa yan sakanni ne la ilaha illallah ka gama faɗa wallahi Allah ba zai gafarta maka ba yan mintuna yan sakanni ne ba bai kai minti ba shi ya tafi wuta wannan ya tafi aljanna ko to saboda haka sai hadisi yake son da mu cewar da aikin kirkin da aikin tsiyar duka sauƙi ne da su ga wanda Allah ya sauwaƙe masa yin aikin kirki sai zama dalilin tafiyarsa aljanna kullum sai zama ƙara kusantar ta yake kullum dab da ita yake ga wanda ya zama aikin tsiya aikin sharri shine abin yin sa sai zama kullum ƙara kusantar wuta yake kullum dab da ita yake to saboda haka sai yake cewa abin da ya dace da bawa abin da ya dace da mutum ya kiyayi kyamata ko nisantar abin alkhairi ko mai kankantarsa la ta haƙirar na minal ma'arufi shai'a haka manzo sallallahu alaihi wasallam kada ku raina wani abin aikin kirki ko mai kankantarsa manzo ya ce walau an talqa akhaka bi wajihin talik ko da kuwa ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ne da sakakkiyar fuska wannan sakin fuskar da kai ya ji daɗi kana da sakayya da lada da za ka mutu a wani lokacin ka cika a kan yin aikin kirki ka mutu da abin kirki kaga da sakin fuska wani abu ne na aiki wani abu ne da sai wanda ya kalle kamar zai san ka saki ko baka saki ba ba magana ba ce to wannan abin sai manzo yake cewa kakkare na shi mai yiwuwa ne dalilin tafiyar ka aljanna ka so da haka la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka bi wajhin talib kada ku raina wani abin kirki ko mai kankantarsa ko da kuwa ku haɗu da abokinku ne ko ɗan uwanku da sakakkiyar fuska su kada bawa ya raina abin da zai yi na kusanci da allah subhanahu wata'ala da samun rahamarsa da dace da shiga aljannarsa don wani an magana cewa wani a sa hannu a ɗan shigo ya ce to aiki lada ya daya ina azumi ina sallah to an karba ka sani ba ka sani wannan da kake rainawar shine sanadin to aje ma an karbo waɗancan wannan ɗin in kai aika ba za ka ci ba baya ba mataki da ɗaukaka za ka sake samu in kuma ka daƙi da kanka shi mai yiwa baya za ka yi in ko ba karbancan ba ka yi abin za ka tafi to saboda haka yake cewa kada a raina abin yi na kirki haka kuma duk abin da aka ce da kai na sharri ne to yi kokari ka ce shi kada ka rika daukan cewar a ah, to dan nayi kaza ma ga masu kaza nan ga masu kaza inda ka zo kake cewa na yi ha'inci na haɗa kaza da kaza to ƙariya ga masu ƙara zero nan su ci kuɗin to ai masu ƙara zuru da abin da suka za kama su kai kuma da naka za kama ka ko ina ruwan karin masu ƙara zuru su ya shafa wannan da kai kai shine ya shafe ka shine matsalar ka ba ta su ba an fahimta ko to sai ga mutum yana hangen wani da an magana nasa laifin ko tasa matsala ce wani a kiyaye kaza kaza ce kai ko matsala ku kenan ga masu jibga jibga laifi nan kun kuna ta yan luwaɗi yan madugo yan kaza yan wani ta lissafuwa an ka ce to mu je ka nuna mana su kuma ai shi ba yi kini fiye to nan ma matsala ce au ka san su ma yan luwaɗin da yan zinar da kaza kaza kaza to a dama ana so za a tsaye musu da haddi mu je a nuna mana da za a tsaye da sai ka ce shi ba yi kini fiye ko amma sakin kalma ba wuya faɗar ba wata matsala ya faɗa to haka za ka ta gani na faruwa to shine malai yake cewa wannan hadisin manzo yana sanar da mu cewa abin da za mu faɗa mu samu aljanna ko mu aikata mu sami aljanna bai da wahala mai sauƙi ne dab ike da mu za mu farta ya kai mu ga wuta ya zama dalilin halakar mu bai da wahala ko kuma mu aikata yanzu ya zama maka dalilin halaka saboda haka da aljanna da wuta duka dab suke da fiye da dab ɗin da kusancin da muke da shi na maɗaukin takalmin da bai rabuwa da jikin fatar kafin sannan bayan haka har wa yau malamai suke cewa shi wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina sanar da mu cewar baka san kyakkyawan aikin da zai zama dalilin tafiyar ka aljanna ba kamar yadda baka san mummunan aikin da zai iya zama dalilin tafiyar ka wuta ba shi sa kai dai kokari kaga kana yin na kirkin yi kokari kaga kana nisantar na banza shi sa malam imamin nawawi ya kawo wannan hadisin a babul mujahada dagiya da kokari na yin aikin da kana tafiya aljanna za ka tafi da dagiya da kokari na nisanta aikin da kana aikata shi wuta zai kai ka to kai haka ka zama mujahidi ashe jihadi ba sai an dau makami ba kawai akwai babban jihadi ko tunda wasu sun dau makamin ma amma ko bai zama dalilin su aljanna ba kamar da ya faru a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da wanda aka je yaƙi da shi ake faɗa irin ƙoƙarin da yi manzo ya ce ya dan wuta ne wuta ne shi da ake wahayi mai zai faru raunin da i sai ka saƙure sai ya ƙarasa kansa an fahimta ko to kaga ya ɗau makamin an je da ah, to ƙarewa abdullahi bin ubayi bin salul shugaban munafukan duk duniya ba je yaki da shi ba an je ya yi yaƙin ai na fure falo na kai sara a kai maka amma bai masa rana ba saboda ba tsakani da allah ya tafi saboda bai ɗaka hannunsa ya kai sara don allah an fahimta ko sai kin cewar da aikin da nufin idan ba allah aka nufa ba wata ike kara kusanta ka amma kuma daidai lokacin manzan allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so abubakar siddiq so umar Kara kusanta aljanna suke da wannan abin da suke ko saboda haka ga ma'aikata a filin daga guda amma wannan inda ya nufa daban wannan inda dosa daban kuma kowanne dab ike da abin da ya nufa min nufar aikin wuta dab ike da ita wanda ya nufa ayyukan aljanna dab ike da ita mala ibn al-jauzi Allah ya ji kansa da rahama shi ma sai yake cewa ma'anar wannan hadisi ana samun aljanna a sauƙaƙe ta hanyar inganta niyya da kuma aikata biyayya man kana yarju bal ya falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada me san ya hada da ubangijinsa salin alif aljanna kai tsaye to ya aikata aiki nagari kuma kada ya tarayya da ubangijinsa a aikin da zai na bautar Allah kaga sai ki kyan nufi da kyan aiki wanda ayyukan da ake din sai ga basu fi karfin ka iya yi ba a huce kake yin su ah, to sallar da muke yi duka ba mu yin minti talatin a sallar da muke a zahar da la'asar da magariba da isha'i wanda yake kaiwa kwata shine mai kokarin gaske ce minti goma sha biyar aka ana sallar ko to amma ka kwatanta da kuma abubuwan da mu ɗauki lokaci muna fama a kansu wanda ba su kai wannan ba awa biyu awa uku a sa wa din a yi na awa hudu biyar a sake ca a mai da shi rana kaza a sake zuwa a zauna musamman irin na yan siyasa da ake sai mitin din ba sai ɗayan dare za a fara shi sai sawu ya ɗauke kada ma a fuskanci abin da ake a tattauna a tattauna har sai karfe uku a ce to abin za mu ɗaga zuwa jibi don ka tarkata abin sai ga ya kai sallah ina wani ma sabawa Allah ne a ciki to saboda haka in dai ka kyautata niyya ka kuma wato anin kyautata aiki to da izinin Allah a sauƙaƙe abin da kake wanda bai fi ƙarfin kai cikin ɗan ƙan lokaci ba shine dalilin aljannarka haka kuma yake cewa idan kuma abin da ya shafi wuta ne dab take da kai a bace mai sauƙin samu a sauƙaƙe ga wanda ike biye wa son zuciyarsa ike saɓawa Allah da ka ɗaukar wa ka san zuciya da saɓan allah to ta mutum yake da wuta bari mu ɗauko misalin hadisin da muka ya wuce hadis a babin tauba ina jin muka yi shi ko bawan allah da ya kashe rai casa'in da tara saura ɗaya ya cike ɗari ije tambayi wani mai ibada da yake cewa a nuna masa wanda zai wa tambaya zai wuya tuba daga wannan kashe ran da i casa'in da tara haɗa da mai ibada ba malami ce tuba ka kashe wa allah rai ɗari ba ɗa a ƙyale ka hai <laughs> ba wani maganar tuba za ka ja jikinka <laughs> a to tun da zan ja jikina bari kafin ji kai bari ka ji ya cika shaidarinsa kawai inda ba tuba a gwara kawai ya ƙara shi sake ƙara shi amma dai da ake Allah ya so shi da rahama sai ya damu da a nuna a sanar da shi a nuna masa wanda zai iya masa fatawar zai wuya tuba har yanzu bai karaya ba haka yana sai tuba haka haɗa da malamai ce waye sai shiga tsakanin Allah da bawa waye sai ya ce ba za ka tuba ba ai ka tuba Allah zai karɓi tubanka tunda laifin da kake din nan ba na tarayya da shi bane laifin tarayya da shin aka muta ana yi shine ubangiji bai yafe shi kuma shine mafi kirman laifi mafi muni da wanda yake yinsa ba zai tsira ba amma aikin da kake yi in dai ka nufi Allah da tubanka ka tuba Allah zai karɓi tubanka yace kuma ga shawara kaga garin nan da kake zaune a cikinsa gari ne mai matsala inda za ka ci gaba da zamansa za ka sake koma ba shawara ta koma gari kaza akwai bayan allah masu kokarin bin allah kusance su sai ka samu sai kara samun taimako na abin za ka yi allah ya da ka ga niyyarsa ta yi tuba mai kyau kuma aka ba shi shawara yadda zai haɓaka ko inganta tubansa sai kama hanya tafiya garin da zai je iba allah a can a hanya mutuwa ta riske shi ko nan da na sai ga mala'iku na rahama da na azaba wannan suna kasanmu ne wannan suna arabanmu ne ko saboda haka a wannan lokaci da suke wannan sai allah ya sa ɗaya daga cikin mala'iku ya zama alkali to ba haka za a yi ba ko sai da za a yi garin da ya baro inda ya kato barar da ida aika aika inda shine za a ce mata tsiya, a auno zuwa nan inda ya faɗi ya mutu a kuma auna da ganin inda ya faɗi ya mutu zuwa garin alkhairin can da ya nufa inda ya fi kusa na nan ne ta ruwayar hadisi take cewa irin wannan lokacin kafin numfashin ya ɗauke ya murgina murgina da zai ita ce ta sa shi wato ya bangara bangaren inda alkhairi ike mala'ikun rahama suka ɗauke shi kaga a daidai gabar barin duniyarsa a 'yan taƙi da bai wuce kaɗan ba ya mutu ituba tuba Allah ya karɓi tubansa kuma ya dace da rahamarsa kaga ashe aljanna dab take da shi wanda kuma da a wancan aikin da yake ci gaba bai tuban ba shi kuma wuta dab take da shi ko to bar mu ɗauki kuma hadisin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tsaye da haddi a lokacinsa na wato ainihin wacce ta yi zina aka jefe ta har wasu ke cewa ka amana ta yi asara kaza kaza ce a kai ku daina wannan maganar ai ta yi tuban da da za a raba mutanen madina kaf sai kowa ya samu kuma ya tsira tuban da ta yi isa kowa ya samu kuma za a gaba da za ta bar duniya ne a ƙarshen rayuwarta ne ta kyautata niyya ta nufa allah ta kuma kyautata furici na ta kai kanta cewar a tsarkake ta kuma tsarkin ya samu an fahimta ko saboda haka sai abin ike sanar da mu cewa kada mu raina abin kirki na magana ne ko na aiki ne kada kuma mai baya baya da shi ba mu san wanne ne dalilin tafiyar mu aljanna kuma in har za mu ɗoru a kan yinsa to tab miki da aljanna da zara aka mutu tafiya za a yi aljanna haka kuma aikin da yake na tsiya aikin sharri mu nisace shi mu yi baya da shi saboda ba mu san a gaba da za a ɗauki ranmu ba aka ɗauki ranka a gaba kana aikin tsiya to facen za ka tafi kamar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa yi ba'athu kullu abdin alama mata alai. ana tashin kowane bawa ne ranar alkiyama akan abin da ya mutu yanayi. idan ka mutu kana aikin tsiya irin wanda ake zuwa aje a ɗauko su a gidan karuwai suna tsaka da zinar shi da ita sun mutu a tashe ka haka aka ga tsiya ta tsiya kamar yadda kuma za ka tarar mai kokarin ibada da bin allah ya yi sujjada an dago ba a san ya mutu ba shi da ka zana cewa kutun kudewa na gani ana tun kuɗa sai tara ai bara ka ga mutu goshinsa yana ƙasa don neman yardar allah ko haka su da ka shi za ake so kullum ya zama ƙoƙarinka aikin kirki kowace gaba aikin kirki a kowace gaba mutuwar na zuwa sai ta zo maka a gabar ka cika da yin kyakkyawan aiki to bayan wannan magana ta ibn al-jauzi Allah ya ji kansa da rahama har wa yau ibn battal yake cewa in aka tsaya tsaya ka kalli ma'anar wannan hadisi yana zubi daya da hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rajula la yatakallamu bil kalima lalle mutum yakan iya furta wata kalma min ridwanillah wacce take ta yardar Allah ma kana ya zunnu an tabluga ma balaga a zatansa shi wanda i wannan kalmar bai zatan ta kai matuƙar da ta kai isami yardar Allah a gurin Allah bai zace ta haka ba amma kuma يكتب الله lahu biha رضوانه ila يوم yalqa sai Allah ya rubuta masa samun yaddarsa saboda wannan kalmar da ifada da bai ɗauke ta wata kalma mai girma ba har zuwa ranar da zai haɗu da Allah a matsayin yardadan Allah yake kisa kakkarin abin za ka faɗa na gaske da har za a zo ana nuku-nuku ce ai ka san ba faɗa gaskiya ba sai a zo ana ganin bai kyanka a gani faɗi gaskiya in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka kafiya faɗi gaskiya amma sai ga mutum ya kakara amma ko ba zai mamakin ba zai rika ta baba ko kuma ɗarin ya faɗi kalma da take na ba kasu na ana faɗa ba iyaka yau kai ba gwamna mamu ba wacce ko harka ce ta cuwa-cuwa kake dan yawan lokaci irin waɗannan yan iskan manya-manyan kaza haka za ka ji mutum ya saki jiki na faɗa ko amma a ce to wannan fa kaga abin da eh ba daidai bane abin da za a yi wani a same shi a gama shi kai a ba da ni ba kawai ka sa yarka kallon na ina ka, ba da kai ba a faɗa kirki a faɗa alkhairi a faɗa gaskiya amma kuma a faɗa tsaya ta huga nan ka cika gari har da wasu sojojin baka ko mm-hmm. abubuwan da ya faɗa da za a zuwa zaunar da shi a tsaye shi to yanzu kai malam wannan da ka faɗa ka ji abin da mazo yake cewa a shi ba haka ba yake ne to ba haka ne to a ci abin da ake ne shi yarban siyasa yake to yarban siyasa haka aka ce ka saki harshen ka yarban siyasa ka kai la'akari da Allah ya ce annabi ya ce bayan kuma annabi ya ce in dai za ka abin nan wal kalimatul tayyiba sadaka ce ka faɗi gaskiya kuma kana faɗar gaskiya Allah zai rubuta ka cikin masu gaskiya za ta shirya da kai zuwa ga ayyukan alkhairi za ta shirya da kai zuwa ga aljanna in kuma kana faɗa abin da yake ƙarya za ta shirya da kai zuwa ga bajirewa da kangara kangara kuma za ta kai ka zuwa ga wuta ko amma duk sai ka ga duk shaɗan ya kawata wa mutum wancan musamman da yayi yasa an ka faɗa ma za a iya sai maka mota a ce gashi nan kai ma ka ɗan rika fanta ba ayan ba yi masa haka ba za su san kaza kaza ba ai ba san mai siyasa ba to duk siyasa da za ta sa kai barin aljanna ka ai siyasa banza ce duk siyasa da za ta sa wato kai kanka zuwa ga wuta ai ta zama maka matsala kai siyasa ka baka ci ba shi da ya cin yaje ya tsaya tukun da zai da kai da taimakon ka da tsaron su ka kara kanka bala'i to da ka faɗi gaskiya ka faɗi daidai ka aikata gaskiya ka aikata daidai baka san a gaba da za a ɗauki ranka sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa hakika mutum yakan faɗi kalma ta fushin Allah bai zace ta wani abu ba bai ɗauke ta komai ba amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta masa fushinsa har zuwa ranar da zai haɗu da shi Allah yana cikin fushi da shi shi kuma na ganin kawai ya faɗa ya wuce ina ganin ba komai ba to saboda haka a dunkule hadisi yana ba mu sakon cewa aljanna wuta da kowannen su take da bayi hadisin na sanar da mu cewa mu dage mu yi ƙoƙarin yin abin da zai kai mu aljanna yadda allah ya sauƙaƙa hanyoyin samunta da ayyukan da ake cin mata kuma mu yi ƙoƙari mu dage mu nesa wuta mu yi baya-baya da abubuwan da suke sa a shige ta sannan hadisin ina sanar da mu cewar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ake faɗa cewar babu wani abu da zai kusanta mu da allah da aljannasa face ya faɗa mana babu wani abu da zai wato kusanta mu da wuta face ya tsawata mana ya karar da mu to kaga tunda ya ce mana dab kowace take da mu kuma an faɗi abubuwan kirki da abubuwan alkhairin da suke masu saukin yadda za su kai ka aljanna kaga an ce ka dage ka an kuma faɗi abubuwan da suke nan da nan za su kai ka ga wuta an tsawata maka kaga an ce ka basu to da alkhairi an game maka shi Allah ya saka mun zo da alkhairi wannan shine abin da ya sawwaka abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure Allah ya yafe mana <coughs> Wasu salatu ala والسلام wa رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ba'ad. wannan yake cewa assalamu alaikum shin ya halatta mace mai janaba ta taba ko ta ɗauki ɗanta ta ba shi nono an zai tambaya sako a lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aisha matar manzo tsira da aminci allah su tabbata a gare shi manzo ya ce da ita ɗauko min dadduma na walinil khumra ɗauko min dadduma sai ta ce manzan allah ai ina jinin al'ada sai ce subhanallah inna haidatake laisat biyadik ki aisha da kike haila haila ki ai ba a tafin hannunki take a komin da domin sai ta ɗauko masa mai wannan magana take faɗa mai haila hannunta yana tsarki ko bai da tsarki yana da tsarki Kafa tsarkin take fitar da wato jinin al'ada shine Allah yake cewa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid ta taqrabuhunna hatta yatahurna ce sahabbai na tambayar game da lokutan da mata suke jinin al'ada ka ce a wannan lokacin da suke jinin al'ada wannan abin da suke da na jinin al'ada kazanta ce kada ku kusanci matanku da saduwa da biyan bukatar sha'awa a sanda da suke wannan jini a waɗannan kwanaki da suke jini hatta ya tsohur na hasse bayan sun tsarkaka fa'iza ta tsaharna idan suka tsarkaka suka yi wanka wannan kuma fa'atuhunna min haithu amarakumullah to wannan sai ke tabbatar mana cewa idan mace tana jinin al'ada tafin hannunta yana da tsarki to idan tafin hannunta yana da tsarki sauran kuma jikin fa tunda shi ɗaya idan za a bashi nono bayan kama shi a ɗauka akwai haɗa shi da jiki akwai aje shi akan cinya ko sannan ya kama nonon ya tsotsa dan ba an ɗauko shi da hannun ya kama nonon shi ma nonon zai kama ya sa a baki ko to shi ma nan sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa da sahabbansa game da tambayar da aka masa a lokacin jinin al'ada tunda an ce mata a ƙaurace musu a lokacin jinin al'ada to yaya matar ɗayan mu idan ya so biyan buƙatar sha'awar da ba biyan buƙatar saduwa da ita zai sai manzo ce isna u kulla shay'in illa nikah duk abin da kuke da matan ku na runguma na sumbata ku je ku yi banda saduwa aure ita aka hana ku kawai sai ke nuna cewar idan mutum ya shafi jikin matarsa mai jinin al'ada don wato adin runguma ko kis ba ta goga masa kazanta ba an fahimta ku kenan sauran jikinta da zai iya tabawa ba kazanta ba ba jasa ba ce ko sau da dan ta jingina yaranta a jikinta ba komai to ayyan tana ina tsotso nono shi jaririn ko da yake ratsowa daga cikin jikinta ya fito to shin nonanta ba kasancewar allah su bani wata ala da ake cin abin da ake ci ike taciya wanda zai tafi bangaren mani ya tafi wanda ta bangaren nono ya tafi wanda ta bangaren kashi ya tafi wanda ta bangaren fitsari ya tafi ko sai ya ce to wanda ke tafiya ya zama kashi ya masa hukunci da kazanta ne wanda yake tafiya gurin fitsari ya masa hukunci da kazanta ne wanda yake tafiya bangaren mani daga shi ake samar da dan adam dan adam ba kazanta ba ne an fahimta ko hmm. wanda yake tafiya ya zama nono abinci ai Allah bai halatta mana abin da ya haramta mana tsatsarka ne shi an fahimta ku? da muka kalli waɗannan dalilan da wannan bayanan ya halatta uwa da take jinin al'ada ta ɗauki ɗanta ta ba shi nono ko bai halatta ba ya halatta ba wata matsala a ciki an fahimta ku? to aka ce haka ana jinin al'ada ɗa ba zai sha nono ba sati guda fake kenan dan wata sati take tana yi kaga an ce sai tukuna da numfashi shi kafin ta gama hala mutu ana ta an rage mutane da sai dan kowa ta neman wato abin da za a ci san da ke jinin al'ada sai ta nemi gwangwanin ta na saralai da madara za ta fara jinin al'ada ko to babu wannan saboda haka in dai mace tana eh, jinin al'ada za ta iya ta ɗauɗanta ta ba shi nono isha ya sha abu mai tsarki jikinta mai tsarki innal mumina la yanjisu karewa ma dai manzo ce kai ne baya zama kazanta an fahimta ko yawwa arna ne Allah yake cewa innamal mushriku innamal mushrikuna najasu innamal mushrikuna najasu wannan kuma yake cewa Allah gafarta mala ina tambaya uku masu kama da juna shin matar aure tana iya yin sallama da mutane a matsayin gaisuwa ga 'yan uwanta musulmi idan an haɗu kwarai kuwa a lokacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yanayi wa mata sallama su ne masa inda a zo wuce assalamu alaikum wa alaikum salam gaisuwar musulunci to ya halatta ki sallama ya miki da sallama sallama a mayar da sallama ya halatta ba kuma magana hira ba ta yi ba ji ba an fahimta ku sallama dai irin wacce musulunci ya koyar assalamu alaikum ta samu lada ka samu lada wa alaikum salam ya halatta ike cewa ta biyu mata aure ma'aikaciya tana iya gaisuwa ga abokin aikinta in sun haɗu a waje in gaisuwar ta irin ta assalamu alaikum wa alaikum salam ce babu laifi ko mijinta ne zai ta ce assalamu alaikum an ce wa alaikum salam ta wuce ka wuce ba wani abu da zai kawo a amma ya kai yaya kai mun haka a ke kuma to ai ke ciki kai mun haka to kaga ko hankalin suna ba shi ka tare masa mata ko confirm tattauna kuke ai a tattauna ne ake tunanin shi dan zai shigo amma da iya assalamu alaikum wa alaikum salam sai dai samun ladan an fahimta ko to ita ma aka ma irin wannan da ake muna mu kake magana ma wai ka iya gaida ita ka ƙara fa yini ake ana hira ko yini yadda kasan tana ɗakin wajenta da mijinta a tuntuna aka saki hanya amma dai magana ta a tsarin musulunci ne a je ko a kasuwanni ko a gurin wata sana'a ko na abin sayarwa ai mata suna siyayya ba a haramta musu su ga abu su saya ba assalamu alaikum malam wannan nawa ne a kaza ne ta siya ta tafi ko isiyar mata ko kuma ba su daidaita ba ta tafi inda ba ta raurau da murya ba shi kuma abin da ya kasa ake sayarwa da sayar wannan bai saba shari'a to da haka dan an samu magana ba ni kaza ungo kaza ko kaza irin wannan a tsakanin mace da miji ya halatta in ba a fita hurumin shari'a a maganganun da za a yi ana ake fita da hurumin shari'a da kuma irin salon da ake bi wajen yin magana, amma assalamu alaikum wa alaikum salam ko kaza na a gane a duniya ta musulmi duk inda ka sani ka tafi saudiya nan ake tsaye da haddi har yanzu a duniya ko na aiki doka doka Allah ake binta kai sata a yanke ma hannu kai kisa a kashe ka in na kisa kai zina a maka bulala in na har jefe ne a jefe ka to amma ka ja akwai kasuwanni ko mata suna zuwa su siyayya su tafi su tafi to da ita magana tsakaninka da wanda za ku magana ko mace ko namiji inda ba ku fita da hurumin shari'a ba ba laifi ba da shari'a assalamu alaikum ce a a wasu cinikayya ne a wani abu ne babu laifi ba inda shari'a bata yadda ba zantawar da bata dace maganganun da basu kamata su gudana tsakaninka da mace to na ko zaka ta gani zaka ta gani an saki hanya ana ta wannan so da haka wannan shine illar amma in dai iya gaisuwa assalamu alaikum ko kuma ina kwana ina gajiya ba gajiya in iya wannan za a yi tunda ta ma ina kwana ina gajiya tambayar halin da ke ciki ne dan wato ainihin ana zaune tare da fahimtar juna da kaza kaza to amma ita kanta in za a tsaya iya assalamu alaikum wa alaikum salam shi yafi shine abin da za a samu lada ba magana ta gargajiya ko al'ada ike cewa mata aure 'yar makaranta tana iya amsa gaisuwar dan ajinsu to dama da ya ce ta maganar yawwa ɗaya ce amma ya kasa ta uku isa ya ce uku ne masu kama da juna inda ko suka karsan wannan ma'aikaciya ce wannan 'yan makaranta ce wannan kuma ba ma'aikaciya ba ce ba 'yan makaranta ba ce hanya ta da ko su mutanen ne suka kasu amma ainihin saƙon da ake magana a kai guda ɗaya an fahimta ko eh. na da ƙur'ani waɗanda suke cewa ya halatta mace ɗauki alƙur'ani irin dalilan da muka faɗo su suke faɗa shir manzo ya ce da aisha halakki ba a jikin hannunki take ba shi kuma ƙur'anin da hannu ake ɗauka ko halakki ba akan harshen ki take ba tunda ƙur'anin da harshe ake karanta ko suka ce kuma manzo ya ce mumini bai zama kazanta? to da ita ba kazanta ba ce tunda musulma ce ma qur'ani za ta karanta don ka samu da ta saka to ba su cewa ya halatta irin waɗannan dalilan suke faɗo Ba su cewa bai halatta ba su kuma suna suke cewa ai tunda aka ce la yamassuhu illa al-mutahharu to su abinda suka fahimta duk wani nau'i na tsarki in dai ba a da shi ba za a ɗau qur'ani musamman babban kari janaba haila kai za ba za a ɗauki ƙur'ani ba biki ba za a ɗauki ƙur'ani amma masu waccan fahimtar suke cewa to ai wannan aya da kuka kawo abin take cewa ba mai taɓa shi sai mai tsarki ba ƙur'ani ake magana magana ake akan wato ainihin lauhul mahfuz an fahimta ba magana ake akan ƙur'anin da muke karantawa kuma da aka ce illal mutahharun suka ce to ai mumin ya annabi ya ce bai zama kazanta shi mutahhir ne an gane ko sau da ba nan magana ake ba amma ya tabbata mana cewar kada a ɗauki ƙur'ani a ba wanda ba musulmi ba A ya fahimta mana an fahimta ko to irin wannan shine abin da ake samu eh, wato anin karar juna da ilimi a tattauna da malamai suka aka haka suka ce to sai kuma su daga cikin suka ce ba za ta yi ɗin ba suka ce sai dai in dan neman tsari kama karanta ayatul kursi ko kuma karanta wallahu falaki da nasu suka ce to ai suna qur'anin ne in za ta nemi tsari ta karanta don neman tsari to a wannan ma take koyon karatun tsare ta iki an fahimta ko ka inda za ta karanta wasu surai to a ko ina ma ta karanta qur'ani dai haka an fahimta sannan kuma suka ce an ce mace za a raba ta da wannan wata na sati tana jinin al'ada kace iya sati ba ita ba qur'ani in hada suke ake karba to za a wuce ta in abin take so ya laushi ta iya za ta rasu kuma shaidan yana nan yana zirin dama a ce ta yi tsaf ta yi ciro ta yi cik da ambatan allah shi kuma ya bujiro ko shi abarta ta ambaci allah to da shi ne magangan da suke akwai malar kusa iya shirya mutane a littafin a duk abin haka yake ai a tsari na ubangiji subhanahu wata'ala ya san yan aljanna ya san yan wuta ya kuma wato anin datar da kowa da irin aikin da zai mai tafiya aljanna ana datar da shi da aikin aljanna mai tafiya wuta ana datar da shi da aikin wuta to a gurin yin aikin da za a tafi aljanna akwai waɗanda farkon rayuwarsu da aikin tafiya wuta suke sai bai fi ɗan taƙi ba da za su mutu su tafi wuta, sai kuma ikon na Allah subhanahu wata'ala na abin da ya zarta musu masu tafiya a aljanna tun farkon asalin samar da su tun ba ba halicce su ba sai ga sun koma yin aikin alkhari sai su cika da kyakkyawan aiki shine fa yasbiqu alaihi alkitab wannan ko kana cikin al'ummar annabi Muhammad ko kana cikin al'ummar kafin annabi Muhammad haka hukuncin yake an fahimta kamar yadda yake faruwa a duk waɗanda suka zo kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na annaba da manzanni ai su ma kira su karkai na a abu allah suna tar da wanda suke kan tsiyataku da barna da sharri da shirka ko sai su rabo su da ita kenan da sun ɗauko hanyar tafiya wuta daga sanda aka musu tallan addinin allah suka karba to sun baro tafiya wuta sun dawo hanyar tafiya aljanna sai zama littafi ya riga a gare su na su tafi aljanna sun yi aikin aljanna sun ƙare rayuwarsu da shi wanda sun somo da na tafiya wuta wani kuma za ka tarar cewar aikin alkhairin yake yi da shi aiki ya somo shi ana yin ana ga cewa eh wannan in ya mutu a kansa alkhairi ne aljanna zai tafi bisa kyakkyawan fata da ake masa sai kuma kwadam sai ya koma yin aikin tsaya kamar wanda ya faru da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutumin da yace da shi bayan ya yi rabo na ganima yace da manzo wannan rabon da aka yi ba a yi adalci ba ba a nufi Allah a ciki kaga wanda ya ce wa manzan Allah da iya Allah iya da shi ya aiko shi ififita shi akan dukkan bayi dukkan annaba da manzanni kai kuma ka ce wannan zaben da Allah ya ima bai yi zaɓe ba ya ji ya zaɓo a zalim ya zo ya muku rabo aka shi ma kalma ce ta fitar da shi kwata-kwata daga alkhairi zuwa tsiya ko ɗan ƙanƙanin lokaci shi sa ka ce wutar da aljanna dab take da kowace to shi ma da wannan ya samu tasa ga sa abu lahab shi ma da manzo ikira su ya gangami yake cewa to ba zan iya wadata muku komai a gurin Allah ba ko ba Allah kaza kaza kaza kaza ce dama dan wannan ka tara mu tabballaka ali haza jama'atana shi ma sai zama dalilin da Allah ya ce to kai ka ce masa tabbat a matsayinka na bawa ɗan iska to ni kuma na ce da kai tabbat ya da abi lahabin wata ko shi ma sai zama ya halaka wanda a wannan gabar da ya karba kiran manzo shi kenan duk tsayar da aka yi ba an share alkhari ne zai biyo ku sai ya ƙara tsiya akan tsiya matsiyaci kenan gaba ɗaya shi gaba Allah ya kiyaye mu a ba daidai ba ne a kyala mara yana ba daidai ba in hukuncin sana a dake shi ne a dake shi in na a hora shi ne da wani horon ba duka ba a yi masa aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam akwai 'ya'yan dan uwanta da ta rike wanda haka ake cewa da ita ma ummi abdullah ko babar abdullah ana danganta ta zuwa ga dan dan uwanta wanda ita ba ta haihuwa ba da to a cikin wannan marayun da ta rike mun yi littafin adabul mufrad a nan masallacin kafin fara wannan littafin a ciki akwai hadisi da yake magana cewar in sun mata ba daidai ba wannan marayun da ta rike kan kama yaro ta tsutsula masa bulala ya faɗi ta birgi ma irin ta yaro amma bulala kuma marayu ne a hannunta ka kenan ana duka an fahimta a ɗauka cewa dan maraya ne ba za a dake shi ba to wasu ke sangarta su da haka ake rasa su amma maraya kama kowane ɗa ne a wajen a ɗora shi akan daidai ko a hana shi barna idan sa shi akan daidai sai an dake shi za a dake shi idan hana shi barna ta kama sai an dake shi za a dake shi kamar da manzo yake cewa muru kun bi sala li sab'in wadribuhum alaiha da ashirin in sun kai goma ku dake su idan yana maraya ya kai shekara goma bai sallah ba ba za a fasa dukansa an fahimta ta haka in sun kai goma maraya ne ko ba maraya ba saboda ya samu tsira da kubuta saboda haka wannan wani salon ne muka ɗauka wa kama cewa ba za a daki maraya ba ko ba za a matsawa ba ko ba za saboda haka ita wannan uwa tana daga cikin bai ba da kaso mai tsoka ina ga ita ita aidan maraya ne kuma kaza kaza ba ubansa saboda haka duk kaura ta ɗauka ta tsura masa so hana ganin laifi take masa wanda ba daidai ba ne so tare kuma irin wani sai ka tara a ƙarshe da su suke cikewa ita da ta tsayo a kan sai ta kare shi akan wannan barnar da yake ko ba za a tsawata masa ba ita zai zo wa rashin mutuncin da bai wani irin ba galibi ya kai ga sunan wanda za ka dace ya ɗauki tabarya ya rotsa uwar idanuwa sun fito ko haka yake faru wasu ma za ka tar da iyayen ita ce take karewa ba ta so a san ɗan ya laifi uban bai sani ba in an zo sai ta kife magana a rufe a bari har sai abin ya kazanta ya fi karfinta a daidai gaba da uban ma ba zai iya wani abu to da haka ba daidai ba ne a sami salon da za a iya bi a taimaka mata a taimaka wa ɗan idan da yadda za a iya aka fuskanci rakon da ta dan shaku da shi ko take kaddara ko kaza kaza ko kuma ɗauki wani salo na yadda za a jawo ta tunda ce mara ne mai to shi kenan sai a riƙe masa wani abin alkhairi ana cewa ga wannan a ba marayan nan kaza kaza kaza in ta fuskanci cewa eh ne yana son marayan ta ina yi da ita akan marayan ta to sai kuma gefe guda sai karkadan shigo mata da wani su to babu fa wannan fa ban Allah da muke so muke kauna muke fatan ima ku waɗanda suke da iyayen akwai fa matsala kinji kinji kinji kinji ka ya kamata mu yadda asiri ba zai tonu ba yadda muke kaunar juna muke so ɗan nan kaza ta san kai mai sansa sani mai masa abin kirki ne ko to yanzu ka ga wata matsala wanda ta riga ka gani ta san da ita sai ka bujuro mata cewar abin kai ina damun ka ma'ana ta samu abokin jimami na matsala ce to gaskiya kamata kaza kaza kaza ni ina ga kaza za sai ga kai an yi dace ta dalilin ka ana iya daukan wasu mataki har a iya damu sai ka zama ka zama kai ne kamar uban da bayanan. nan Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu